wancan makon da ta wuce kun ji mu da alamomi da mata ke yin lesbian guda hamsin to yau za ku ji mu da wasu sababbi amma ba irin wancan ba ne kamar yadda za muka faɗi wancan karan yadda za ku ga mace da alamominta in kun ganta kun san tana lesbian walau harci walau wani abu walau tifostin ko me something dai like that haka ne to wannan karan mun zo muku da wani ne amma za mu ku kan akan a akan lesbian lesbian wani abu ne da mata ne suka ɗauke shi sana'a sana'a shi ne kamar kasa abu kai cinikin shi kuma ka yana tafiya ka dage ke yanzu abin da ya fi rinjaya ko kina duba wayan yar uwarki mace sai kiga an sa my baby my love duk zaton ki zaki zata namiji ne ko saurayin da amma ke biki san cewa me ke goyin ba alhanin ita yar uwarta ta sa wa my baby that means shi ma aidi kalama ce kuma abu ne yanzu da ta yi yawa ko a gabanki ana sani ko mace za ta iya yuzin ɗin kafa ce mai yar uwarta mace da shi yanzu kuna zaune ku biyu a haka ta ji taɓa yar uwarta kai zana ki ya burge ni zana ki ya burge ni ko taɓa jikinta waya mutu a shi ko ba ku san me kiwo kana ba ko kun kuma kun kawai tana yi sai ku ce hmm. ai kawai irin suna yi ne a friends dai haka an daɗe ba a haɗu ba sai sa ake yin irin ko daga tagant ta sai ta naɓa ce mata oyoyo ta rungume ta sai me yasa lesbian yana da hatsari a ya domin lesbian wasu ba su da ɗan namiji ta taɓa su gwara mace ya wasu ta su to daɗin mai zaki ce domin yanzu ba kowa da za ka ce ma ɗan wani ɗan iska ko ga wancan ka ce mata yar iska ba kyau gwara ku rinka addu'a Allah ya shirya domin shirya shi muke bukata ko da ake lesbian lesbian lesbian lesbian yanzu tabbas babu kyau amma abu ɗaya ne saboda nisa, saboda ke yanzu za ki ga mace ta ci wanka iya wanka ta shiga gidan yar uwarta mace ita ta fa iya ɓata duk lokutukanta da awanninta a kanta domin ita wannan yar uwarta ta rinka tattaɓa ta su ji daɗi har su biya wa kansu buƙata wa iyazu billahi daddare babu kyau to yanzu ni dai a nan zan dakata sai ku ci gaba da bibiyar mu domin ku samu ci gaban shirye-shiryen masu daɗi